daidai da sha biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da bakwai daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin da a sheikh dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna ƙarƙashin gaban da mala ya ce wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun yana daga cikin imani shine mutum ya imani da cewa abin da ake ce mai imani to magana ne da mutum zai furta da bakin shi kuma ya aikata da gaban shi sannan wa niyyatun wa isabatun haka sai wannan abin ya tabbata a cikin zuciya sannan kuma ya zama ya yi daidai da abin da yake cikin alkur'ani da sunna yazidu wa Yankusu, imani yana karuwa haka imani ma yana raguwa yazidu ma sha Allah abinda Allah madaukin sarki ya so na imanin bawa yana karuwa gwargwadon abinda Allah madaukin sarki ya so wa kusu kuma yana raguwa hatta la yabka minhu shay'un har sai an waye gare babu sauran imani da ya kingi a cikin zuciyar bawa amma yadda muke bayani a baya abin da ke ƙara imani shine ƙaruwan aiki na ƙwarai abin da kuma ke rage imani shine rage ayyuka na ƙwarai ko kuma tunkara ko fada ma ayyuka na sabo wanda allah madaukin sarki ya hana to bayan da muka je sharhin da allamatul fauzan ya yi sai muka gabato da wannan littafi na almilal wa nihal na ashahru satan a inda malai yake mana bayani dangane da murja'a akan wani aƙida tamu ta ahlus sunna wal jama'a dangane da ƙaruwa da kuma raguwan imani cikin batattu ba waɗanda suka yi fice wajen saba ma wannan aƙida sai murja'a an gano wannan shi ne muke son mu ji su duka aƙalla mu san wani abu dangane da su domin murja'a suna da yawa cikin al'umma kamar yadda malayi mana bayani a karatun da ya gabata za ga mutum ahalus sunna ne amma kuma murji'i ne za a ga mutum sufi ne amma murji'i ne haka za a gaba <clears throat> amma kuma murji'i ne an gani ma'ana wannan shine yana da rigan shi ta asali ta bata amma ya ɗibo wani kaso na murji'anci tare da shi kuma kuma da zai mutu a haka matsala ne ya ƙari kan matsala cikin abin da yake allah ya kiyaye to a karatunmu da ya gabata a karatunmu da ya gabata muna gaba na hudu inda mala yake mana bayani akan atsaubaniya sauran nan atsaubaniya mun ji mabiyan wani mutum ne mai suna abu sauban al-murji'i to bayan da muka gama tattaunawa a kan shi sai kuma muka je ɓangaren gailaniya cikin murji'awa mabiyan abu marwan al to bayan nan sai malin ya ce wa muwayis bune imran daga cikin masu irin wannan aƙida akwai muwaisi ɗan imran fadl بن رقاشي da kuma alfadl ɗan raƙashi wa muhammad bun shabib da kuma wanda ake ce muhammad ɗan shabib wal attabi da kuma attabi wa salihul ƙubba da kuma salihul ƙubba waɗannan da kake jinsu wasu ne da ake ganin su wai su malamai ne a zamaninsu limamai ne su fitattu ne masu karantar da al'umma addini har suna da ɗalibai da kuma tarin mabiya a haka suka je suka bi suka batar da al'umma kuma suka ɓace baki da an gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki kyauta duk waɗannan da ka je su murji'awa ne mala ya ce wa kana gailan ya ƙolu bilƙadar shi gailan a cin aƙidan shi da waɗannan da muka lissafo baki ɗaya yana faɗi dangane da abin da ya shafi ƙaddara khairihi wa sharrihi min al'abdi cewa ƙaddara alherinta da sharrin ƙaddara to wannan duk daga bawa ne a wajen gailan da waɗancan da muka karanta su muwayis ɗan imran da su alfadl rakashi da muhammad ɗan shabib da attabi da salih ƙubba da suna ganin ƙaddara mai kyau daga kanka ne ƙaddara mummuna daga gare ka ne babu wani abin da za a ce wani kaddara mai kyau daga Allah ko kaddara mara kyau ma duk daga Allah ne an gano wannan ka kuma yana daga cikin rukunin imani guda shida akwai al'imanu bil kadari khairihi wa sharrihi an gani to nan ya saba ma wannan ƙari ne wannan ya zo da shi a cikin addininsu na murji'anci kun ga kenan wannan ƙadari ne kuma murji'i ne kenan mutum ya zo kawai ya ɗauki falle ɗaya na tarifin murji'a ya kama yi wa mutane bayani a kai akwai matsala sai ka je malamai sun koya ma kuma ba ka tsinci kalmomin malamai a titi an jima ka maimaita shine ka san abun ba ta za su kwantar da kai a kwana kuma kiza nake cewa don an yi karatu ko ka je ka ƙara bincike ka ƙara nutsa cikin abubuwan da ake karantar da kai an gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya ce make mu shi ne sai mala ya ce wa fil imama har ilaye wannan gailani yana da matsalan aƙida dangane da imamanci ko khalifanci yana cewa ha. tasluhu fi ghairu quraishin wanda babu quraishi ba ma ya halatta yi. an gano wannan da kyau ku yanzu kaga wannan aqida ta shi kai tsaye ta ci karo da aqidan wa aqidan annabi da yace al'a'immatu min quraishin ita kuma a wannan aqida ta shi aqidan khawarij ne ka gan shi murji'i gashi kadari sannan gashi khawariji abin yi mai yawa an fahimci wannan da kyau ko shi yasa wajibi ne sai ka san me ake ce ma addini in ba ka ba san duniya zai iya kai ka zuwa ga kana kan aƙida sai kuma ka sauka kama wani abu sai mu ci Allah ya kiyaye mala yace wa kullum man kana qa'iman bil kitabi was sunnah shi wannan gailani yana cewa duk mutumin da ya tsayo ya san alkitabu sunna kuma yana karantar da su kana mustahiqqan laha da wannan ya cancanci khalifanci ya cancanci imamanci ya cancanci ya zauna karantar da al'umma an gano wannan da kyau ko wannan ƙida ce ta murji'a ɓangaren khawarij ba kowa ne yake zama jagoran al'umma ba an gano wannan da kyau ku ba kowa ba ne ma'ala ya ce wa inna hala tasbutu illa bi ijima'il umma kuma gailani yana cewa ita imamanci ba ta tabbatuwa sai in al'umma sun yi ijima'i duka akan shugaba in wani ya ayyana bai ayyani ba yanzu kaga kuma kai tsaye ya karkata kan aƙidin shi'a domin shi'a ne suke cewa sai da na abubakar ya hau khalifanci ne da isharorin annabi ba da ijma'in umma ba umar ya hau khalifanci da ta'ayinin abubakar ne ba da ijma'in al'umma ba kun gano wannan da kyau ku suka ce dole sai da ijima'i, kamar yadda sai da na ali ya zama nassi kuma ya zama ijima'i a bisa ƙaryen 'yan shi'a jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa idan mutum a ƙidin shi a ɓangare ɗaya ta ɓaci to allah ya kiyaye ta ɓangarorin da kuma za a same shi da gurɓacewa a ƙida wannan kuma sai dai abin da kawai ya faru allah shi kyauta shi ne sai yake cewa wal ajabu annal umma ajma'at ala annaha la tuslihu li ghairi quraish da yace abin mamaki na wannan gailani din a ya ce kuma imamanci sai da ijma'i ku? to kuma al'umma sun yi ijma'i imamanci ba ta halatta ga kowa ba sai wa sai quraish to kuma ya bar ijma'in umma ya zo da wani abu daban shi sa kaga mutumin da yake ganin zai zo da bayanai da kowa zai zai birge kowa ko sanda ya zo da bayanin ne sannan kuma kowa zai bayyana babu wawan halitta ma irin shi an gane wannan da kyau a sanda yake ƙoƙarin ya birgen kaga a lokacin ne aka ɗauko birgewan nashi kuma ka ɗora a kan shi yana cewa ijima'i ke samar da imamanci ga kowa ko da ba ƙurai shi ba to kuma ijima'i ne kuma da nassi ya tabbatar da jagora a musulunci ba za a taba karba ba sewa sai wanda yake shi. an gano wannan za mu zo za mu ji a cikin wannan littafi na sharo suna na bar barbahari mai hikiman da ya sa annabi ya ci al'a'in mutumin shi. an gane za ku ji hikimomin haka daga lokacin da kuka yi ta'asisin wani abu ko kuka yi wani da ba ku ba da ba ɗauko wahalan farko da shi ba kuka zo kuka sa shi a cikin wannan harkan ko sai ya ɓata shi duka duka zai lalata shi mun gano wannan sai ya la'anta shi kila ba mamaki kawai abin da ya kawo shi daga baya yana tsammanin ko marasa kunya ne marasa ɗa'a sai ya zo kuna sa shi cin da shi bai da kunya bai da ɗa'a to abin da zai ci gaba da yi kenan an gano wannan da kyau ku idan kuma neman kuɗi ya kawo shi to zai rikidar da harkar ne ta zama ta neman kuɗi kawai an gane duk abin da ya zo da shi wajen in ba da shi aka sha wahalan farko ba ku tabbatar da harkan ku sai ta watsi kuma harkan ba za ta taba tabbata ba wannan ya sa lokacin da aka fara samun matsalolin jagoranci a zamanin sahabbai sahabban da suka yi saura irinsu abdullahi dan umar da sauransu suka kakkaɓe hannunsu suka ja an gano wannan da kyau ko komo abin da muka yi kenan domin idan za ka bi wannan tafarkin na magabata ba ka shiga hayaniyan da 'yan duniya suka mai da addini ya zama wajen neman duniya an fahimci wannan da kyau ko ba ka wannan yanzu misali in ka ɗauko wannan aƙidar za ta ɗabbaƙo a kan da yawa daga cikin waɗanda suke ƙaryen da'awan sunna idan suna son su cuta su waɗanda nake magana a kansu sai ka ji sun ce malam ya ce daris ɗan daru haka ne ga ala'in mutumin ƙoreshin kenan amma kuma idan su ga wannan cutar ba za ta ci ba ga wata cutar can daban sai su ce duk wanda zai iya kawai kowai ya zo ya yi wata ƙofan cutar ce kuma ita ce wannan aƙidan gailani ne murji'anci ne hada da hawarijanci an sarka kuma da shi'anci an gane wannan da kyau ku mutane ne suka zo ba san aƙida ba ba san ilimi ba sun tsinci abu ne kawai da ka a lokaci ɗaya sai ka je ka zauna kana kokawa da waɗanda duniya suke nema wanda kai kana neman lahira su ɓata ma lokaci an gano wannan da kyau ku wanda duniyan da suka sama ba za ta wuce makoshinsu ba an kusan shaƙe su to me amfanin wannan kuma Allah madaukin sarki ya kiyaye kullu da yaro waɗannan maganganun da mutumin ne yake faɗi in ka ɗauko ka ce za ka kwatanta misali a cikinmu misalan za su ɗabbaƙu a kan da yawa daga cikinmu kuma an gane wannan cikin irin waɗannan maganganun ne fa wani mara kunya yake cewa malam yana cewa ko malam jafar ya zo misali kaddar mala ya faɗi wannan maganar malan ya isi irin wannan kwatancin kai kuma mara kunya da malan jafar jama'a mun gano wannan da kyau ku yanzu wannan ba kokari yake ya hada gaba tsakanin almajirai da masoya da 'yan uwa da iyalan malan jafar da malan albani ba jama'a kun gano wannan da kyau ko wannan ba a cikin wannan magana akwai asalin bayyanar da kin da yake ma albani ne ba bari ya gwara kan ahalus sunna sai ya dauko wannan magana yana watsa ta a cikin jama'a ce wai malam ya ce kaza saboda kidahumai ne ba san me yake yi ba malam fa yana kokarin nuna musu ne ku jajirce ku yi abin da ya kamata ku nike son ku yi amma da yake ƙauyawa ne ba su san menene mala yake nufi ba suke faɗin irin waɗannan miyagun maganganu je ga yadda suka susuta abin da ya shekara arba'in yana tattalawa a ƙasa da shekara ɗaya da rasuwan shi kuma duk irin waɗannan maganganun mai shuru mu je lahira allah maɗaukin sarki ya samu a layin hisabi da shi ko koko mu je kokawa da rigima ba mu yadda ba abin da ya faru a sultan bello ya faru da mu muwa ga koyar da fiki da saboda mun san yadda ake zama da kowane fitsararre ko mun san yadda za mu yi maganin duk wani hatsabibi a cikin ruwan sanyi haka annabi ya sa a makka cikin shekara 23 yawa mun fahimci wannan da kyau ko duk mai gaugawa a rayuwa ko ba inda zai ji amma wanda yake bi sannu zai kai labari hankali kwance shi sa mai wutan ciki kullum a ƙasa yake jama'a kun ga kun fahimci wannan da ke ku yasa matsala mu matsala ce ta aƙida shi sa wajibi ne mutane su tsaya su fahimci irin waɗannan miyagun aƙidu na waɗannan mutanen jiyan da shi murji'i ne ya aro kadariyanci saboda cimma wata manufa jiyan da ya ɗauko shi'anci saboda cimma wata manufa jiyan da ya ɗauko mai khawarijanci don ka gane irin yadda miyagun aƙidu suke da zumunci a tsakaninsu Allah ya kyauta kuma jiyan da ya iya saba madisin annabi ƙararrafa don manufan kanshi annabi ya ce ya danne inda duniya ta samu su ne inda ga baya matu ba. wai Allah yake ma wannan Allah ake ma wannan sai ka ce ya sanar da kai garin da za ka mutu Allah ya kyauta wa ya ce wa bi haza dafa'atul ansar ala qaulihim wannan yasa ansarawa suka yunkura suke cewa minna amirun wa minkum amir a cikin ma samu shugaba kuma a cikin ku a samu shugaba abin da aka fara kenan amma daga ƙarshe ba a yi ni ba sai da suka janye wancan maganar da suka ji dalilai suka ji hujjoji kuma suka zo suka bi wannan ya nuna cewa ansar da gaske suke yin addini kun gano wannan da gaske ansar suke yin addini to shine sai yake cewa wa qara jama'a ghailan khisalan thalathan shi wannan gailan ɗin ya hada aqidu uku alƙadar ya dauki aqidan ƙadariya wal irja da kuma aqidan murji'anci wal khuruj da kuma aqidan khawarijanci sai ka ƙara da mai war rafida da aqidan rafidanci kuma shi kadai shi za za ga mutum yana da'awan shi sunna ne kila ya ma yi karya ya rintoce shi salafi ne sai gan shi da duk waɗannan aƙidun ya danganta ƙarfin aƙida ce ƙarfinta misali ba kawarije in aƙidan ta yi ƙarfi shi ne zai kai ga yama shugabanni waye idan aƙidan ba ta yi ƙarfi ba tana ƙarama zai ma al'umman da yake tare da su ta waye ne mun gano wannan waɗanda suke ƙasa a label ɗin shi malamai ne limamai ne sauran gama garin gari ne da kowane ne yanayin label ɗin aƙidan label ɗin irin tawayen da zai yana girma aƙidan tana mai tana ƙara girma da haɓaka ne sanda zai kai ƙarfin da zai iya mashuwa gabanin ƙasa tawaye zai wannan tawayen matsayin ne da girman ne ba da kai ba to sanda ya gama balaga a cikin aƙidan ɓannan aƙidan da kuma sanda take ƙarama duk sunansa ɗaya hukuncinsa ɗaya matsayinsa ɗaya hukumansa a lahira iri ɗaya ya gawa da kusan wannan ita aƙida koya take tsohonta aƙida misali a ɗibo kofi guda na giya a zuba a duro da zuba bokiti guda duk akwai bambanci wajen ɓata ruwa akwai bambanci duk ɗaya ne ya ga da kusan wannan ita aƙidan tana ƙasa label ɗin ɓannanta daban da yadda take tasowa duk hawarijanci ne hukuncin iri ɗaya ne sai dai ya danganta wa zai iya matawayan a daidai wannan lokacin ne kawai zai iya ma kila tawayan zai iya yi ne ga waɗanda suke malaman shi ne ko limaman shi ne ko ɗaliban ilimin 'yan uwan shi ne ko mutanen unguwansu ne ko mutanen garinsu ne ko wasu 'yan ƙungiyoyinsu ne kun gano wanda na kyau ko har zuwa lokacin da zai balaga a cikin aƙidar ya ƙarfin da zai iya mashuwa gabanin ƙasa ta waye haka kawarjanci yake shi sa in baka fahimci aƙida ba ko za ka shiga matsala misali akwai ɗan shi'an da bai zagin abubakar da umar amma yana zagin mu'awai da abu Sufiyan. label ɗin shi'ancin shi kenan yana girma yana balaga ne zai fara zagin aisha da hafsa har ya kai zuwa ga sa abubakar da umar ɗin da sauransu har ya kai ga yana ganin ai alama sa'an manzan allah ne alama allah ne kun gano wannan da kyau ko gwargwadon girman aƙidan ne yanzu ba gani akwai 'yan ɗariƙun da ba su iya cewa salatul fati ta fi alkur'ani labal ɗin imaninsa a ɗariƙa ne suna girma suna girma za su kai ga su fahimci cewa lalle da gaske salatul fati ta fi ƙur'ani in suka ƙara girma suka yi gashin baki sai su gai kama suna ganin barhama ma ya fi manzan Allah suna haɗa gemu da saji a cikin aƙidan sai su ga barhama ma ya fi Allah kun gano wannan da kyau ku girman matsalan ne matsayinta ne ba ka ganin mutum yana cewa shi ahalus sunna ne amma kuma yana iya fifita maganan malamai akan ta annabi gwargwadon shi kuma raunin imanin shi ne ke haifar da wannan imanin na karuwa yana karuwa sai ga a duniya ba wanda zai iya daidaita maganan shi da ta manzan Allah manzan Allah ya kera kowa har cikin annabawan da Allah ya yi ko. mun gano wannan da kyau ku. tamma wani yana ganin akwai malamin da zai iya hada si fada da ka fada da manzan Allah ya so da tsaban bata to haka yake a cikin waɗancan miyagun aƙidin gwargwadon girman aƙidan da tashinta da wane ne da haka abin zai riga kasancewa ina fatan kun fahimci wannan Allah ku yi hankali ga duk abin da za ka ji an ce muguwar aƙida ce kana da shigen da ko ka bata tare da kai wannan sai ta zame maka matsala a lahira kana nan kana tafa da ita ko gwargwadon sanka kaman kansa ce ita yi in dai akwai ta a jiki ko to akwai matsala kawai gwargwadon inda ta tsaya gwargwadon illanta an gano wannan in kai sake ta kama ko ina ko to ta riga ta zama ta kai kololuwan kurewa sai dai a jira kawai lokacin ajali haka waɗannan miyagun aƙidin suke Allah ya kyauta mala ya ce wal jama'atu lati adadnahum kun ga waɗancan jama'an da muka lissafo a baya ittafaqu ala anna Allah ta'ala sun hada kan cewa in Allah madaukin sarki law afa ala asim fil qiyama da zai ɗauki wani mai laifi kwaya ɗaya ya yafi mashi a afa an kulli mu'minin asin fi misli halihi to duk musulmin da yake da irin wannan labal na zunubin to shi ma dole Allah sai ya yafe mashi mun gano wannan yanzu misali anan malamin nan kire yana da problem problem ɗin shi dubu biyu ne a nan akwai kila mutum bakwai ko mutum goma masu irin wannan matsala ta dubu biyu to idan ya zo ya gaya min matsalar sai na ɗauki dubu biyu sai na bashi to ita wannan aƙidan tana cewa cin da na ba wannan to ya lazimce ni dole din mai irin wannan matsala ɗin shi ma an bashi mai dubu biyu shi ne da allah maɗaukin sarki zai ma wani hisaban ya tsira akan wasu laifuffuka da ya yi su waɗannan murji'awa suna cewa duk wanda yake da irin wannan ma dole ne allah ya fi mashi in ko bai haka ba yayi zalunci ita wannan aƙidar ce ita ce take cikin mutanen mu a yau mutum zai ɗauko laifi yana yi wai sai ce to ai ma wane ma yayi wane ma ya ba magana kan su wane ba ai irin namu ne su ma murji'anci ne yayi irja'i ne an gano wannan da kyau ko madadin ya tuba daga abin da yake wanda ba daidai ba shi gani yake a cin da wane da ma a tsammanin shi sun yi irin wannan laifin to yana da falasisi da biza shi ma yi irin wannan murji'anci ce idan abin da ɗin suka yi ɗin yana da alaƙa da hawarijanci ko to kaga ya zama murji'i ba hawarije to sai a duba a ga a cikin wani tafiya yake sai a ga a cikin sunna ne kaga wannan ba hawarije ne murji'i amma da rigan ahadu sunna ba khawarije ne murji'i da rigan sufaye kun gano wannan da kyau ko ba khawarije ne murji'i da rigan rafida shi za ka iya samun mai aƙida goma a cikin tafiya ɗaya kuma kowace ɗaya musiba ce tare da shi misalin wannan misalin mutumin da yake fama da rashin lafiyan kafa ba ka raba shi da ciwon baya ko ciwon ƙoda ko ciwon hanta ko hawan jini ko ciwon siga ko ciwon kaza kuma da shi ɗaya haka ne to haka wanda suke da irin waɗannan miyagun aƙidu haka suke ɗibo su yanzu ga wannan muguwar aƙida ce me ce na ganin idan dai wani ya iya irin wannan laifin to shi ma ya cancanta ya yi ita ce aka juya idan allah ya yafe ma mai laifi iri kaza to shi ma wani ya cancanta a yafe mai sun jayarci ƙur'ani ya ce liman ya sha ga wanda ya so ko da laifuffukan ƙananan in allah ya nufin zai yafe ma wani ko sai wanda ya zaɓa zai yafe ma za ku zo da laifi iri ɗaya allah ya yafe ma wani kai kuma ya ƙona ka wannan shi ne aƙidanmu na ahalus sunna an gano wannan da kyau ku amma aƙidan murji'a suka ce to kaki ne uniform za a yi Allah madaukin sarki ya kiyaye sai yake cewa in akhraja minan nari wahidan da Allah madaukin sarki zai fitar da wani mai nau'in aƙida irin wannan ƙwaya ɗaya daga wuta akhraja man huwa fi mithli halihi to duk wanda yake irin halin wannan to dole Allah ya fitar da shi kun ji aqidan nasu ko to sai mala ya ce wa min al'ajab annahum lam yajzamu alƙaula bi annal almu'minina min ahli at-tauhidi ya min an la mahala kuma su a cikin aƙidansu ta murji'awa ba su da aƙidan cewa mumini mai laifi ba zai dawwama a wuta ba mun gano wannan da kyau ku. amma sun ce idan aka cire wani a cikin wutan sakamakon wata afuwa na Allah to duk wanda yake da igiya irin wannan nashi rank ɗinsa ɗaya to dole a fidda shi shi ma amma kuma sun saba ma ƙidan ahalin sunna wanda annabi yake cewa duk wanda yake da imani in ya shiga wuta ba zai dawwama a cikinta ba amma su waɗannan murji'awa sun saba ma wannan kaga ana aƙidansa ta yi daidai da aƙidan khawarij da aƙidan wa mu'tazila kun gano wannan da kyau ku kaga inda kuma suka suka haɗe da motazilawa da khawarijawa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa yihuka an muqatil bin sulaiman an samu bayani daga muqatil ɗan sulaiman annal ma'asiya la tadurru sahibu tauhid wal iman su waɗannan khawari suna cewa duk laifin da mutum zai in dai yana da tauhidi irin nasa ɗin ko ba abin da zai cutar da shi shi sa za ka ga mutum yana aikata aikin da Allah ya hana sai ya rika gaya ma mabiyansu cewa kawai abin da ake so shine ka samu mai ya ƙini da ninya abinda suke nufi da ya ƙini da ninya shine imani kawai duk abinda za ka yi wanda za ka ji ƙur'ani ya ce kul hadisi ya ce kul suka ce ka imani da shi ijimalan la tafsilan domin yi bayanin nan a baya shi sa ku daina ɓata ma kanku lokaci kuna auna mutane da irin imanin da kuke da shi imani irin na ahalus sunna wal jama'a da suke kan tafarkin malaman farko ba ga kowa yake ba akwai wanda yana cikin da'awan ahalus sunna ne domin ahalus sunna ne suke kusa da shi amma ba ahalus sunna ba ne shi yana da aƙida ne irin na waɗannan domin shi ahalus sunna duk lokacin da aka kira shi aka ce ya zo ga maganan Allah da ta annabi bi zai ce same na wa ta'ana iza du'o ilallahi wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'ana bi kawzi an gane wannan da kyau ko to amma su masu irin wannan aƙidan ba za su bi ba saboda suna da aƙidan murji'anci ba dai kai musulmi ne kana da imani ba to duk wani abin da ka taka na dokan Allah cikin alkur'ani ko kai mata tawaye ko me kai suna ganin ba wani matsala ita ce wannan aqidar duk mun karanta a baya za da yawa zaka ga yanzu suna da'awar sunna sunna sai ka ce to kuma ai ga aya kaza ga hadisi kaza ga bayani kaza ga fassarar malamai kaza don me suka saba an gaya maka ahalus sunna ne irinka mai wa ahalus sunna ne murji'a ko ahalus sunna ne jabariya ko Hawarija ko rafida ko mutazila ko kadariya ko duk abin da za su ɗauko su yi an fahimci wannan da kyau ko irin waɗannan da rafidawa ke kusa da su rafidanci za su yi da kuma wannan aƙidar yasa wajibi ne karantar da aƙida da kuma karantar da ferak irin waɗannan in ba ka ba wajibi ne al'umma kawai su tsinci kansa a cikin ɓata domin dama an bude masu ƙofansu ɓatan allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala yake ci gaba da cewa wa annahu la yadkhulu an-nar mu'minun kuma mu'ta murji'a suna cewa in dai kai mumini ne baka ba shiga wuta shi yasa kake ganin suke miƙe kafa su karo da alkur'ani da sunna su ci mutuncin duk mai mutunci ba su damu ba wasahihu minan naqali anhu ingantacciyar magana da aka samo shi muqatil dan suleiman yana cewa annal mu'min asi shi mumini wanda yake mai saɓan rabbahu ubangijin shi yu'azzabu yau malkiyama za mai azaba ranar ƙiyama ala sirati amma kan sirati ne wa huwa ala matni jahannama siraɗin da za a girke kan wutan jahannama yasibuhu lafhin nari wai wannan hucin wutan ne zai same shi sanda yake wucewa Waharruha da kuma sirkami na zafin wutan wa da kuma harshen wutan su suna ya dan bibbige shi faffaffa kawai wuce iyakan azaban da za mumini kenan fa ya ta'allamu bi zalika ala qadar ma'asiyatihi zai ji radadin wannan zafin wutan gwargwadon irin laifin da yayi ne in yi irin wannan wucewa to shikenan ya ci bulus sun maye da kulul janna daga nan kawai sai shige aljanna mun gano wannan da kyau ku wa mithla zalika bil janna ala maqalatil eh? ala maqalatil muajjijatu bin nari yake cewa haka ma al'amarin aljanna take akan maqalatu muajjijatu bin nari cewa an sa ta a cikin me eh, maqalat abubuwan da aka rataye na me na jikin wuta idan mutum mumini ne ya sabi Allah to za a ce je shiga aljanna to amma akwai abubuwan da sai ya kama wanda suke makalatai ne na wuta to irin wannan raɗaɗin ne kawai zai ji sai shige aljanna amma ba shi ba shiga ina ba shi ba shiga wuta shi za ke ganin ustazai a yau irin waɗannan maganganun suke karantawa na murji'a ba su san addini ba sam suke ɗauka sai su abin da su ga dama su saba ma Allah su saba ma annabi su ɓata addinin musulunci suna ganin wai in sun mutu sun ci bulus su gaba ɗaya ma ba a halin suna ba ne ballantana ma a sa cikin waɗanda ƙila annabi zai ce ta in sun shiga wutan Allah ya kyauta wani kala an bishir a gayyashin. al-muraisi an samo daga bishirul muraisi shi wannan bishirul muraisi <clears throat> mala ya yi magana kan shi a ƙasa ya ce sabu ila muraisis ana danganta ya zuwa ga muraisi baldatun bisa'idin misir wani gari ne a cikin ƙasan masar wanda shi wannan mutum ya rasu hijira na shekara 219 bi bagadad a garin bagadaza kun gano wannan mutane suke da shi ban mabiya masu yawa misali yanzu idan da nan da shekara 500 a ce duniyan nan tana nan wani zai zo yana bayani ce an taɓa yin wani mutum a zare sunan shi zagzaki ɗauka zai yi wanda yake wancan zamanin cin da bai zamaninmu nan ya ga zagzaki da mutanen shi ba ɗauka zai zazzaki kawai wani mutum ne da ƙila yake sai da dankala a wani unguwa kun gano wannan da kyau ku to waɗannan mutanen ɗauka kuke yi wai wai wasu mutane ne wanda kawai suke common a cikin al'ummansu jama'a ne da masu mutane masu yawan gaske wanda suke tare da su suna da daula ta malanta da mutanen da ke bin su masu ɗimbin yawa kuma duk haka suka bi suka ɓatar da mutanen nan duka da kan hanya ta kwarai in gama garin mutanen gari ne sun isa sama da shekara ɗari kaza labarin sinanan ai ba su isa ba amma kake jin ana labarin waɗannan bishirul muraisi in ka zo ka ji irin tarihin shi zaka sha mamaki jifa mala ya ce ya rasu hijira na da shekara 219 sama da shekara na 1200 da wani abu 1219 kaji yau da rasuwan shi shekara 1219 yana dab da ƙoronar mafadda fa amma ƙiri da muzu alherin da ke wajen shi bai samu ba jabin da ya ɗauko Allah shi kyauta kala abdulkahir albagadadi mala abdulkahir albagadadi a shafi na 124 ya ce ta ta unwanul muraisiyya da ya zo yana bayani a ƙarƙashin murji'a mabiya bishirul muraisi ya ce ha'ula'in murji'a bagadad waɗannan murji'awan bagadaza ne min atba'i bishirul muraisi mabiyan bishirul muraisi وكان في الفقه على ala ra'ayi يوسف yusuf alqadi a fiqihu yana bin abu yusuf alqadi ne kun gane wannan da ke ko ɗalibin abu hanifa a fiqihu kaji inda yake za ka yi mamaki a ce a ya za a ce ba hanafe kuma ya zama murji'i ba ga malikawa sufaye ba ko babu <laughs> gano wannan da kyau ko dan shi'a ya ce ba shi shi dan tijjaniya ne na ce shi'a tijjaniya ya ce abin yi maka yawa <laughs> kuma wala dan tijjaniya ne a sa abin menene wannan kyallon shiritan nan wazifa kuma ya je ya zauna ya yi kuma an jima ya sawo bakar riga a je zagin abubakar da umar da shi <laughs> na ce ba ka gama girma ba ne a ciki yana gama balaga zai kona wannan kyallon an gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta mala ce, ghaira annahu lamma azhara qawluhu bi khalqil qur'an yayin da shi bishrul muraisi yazo ya bayyana cewa qur'ani halittan Allah ne barkuci yanzu kaga a fiqihu ba hanafi ne a aqida murji'i ne haka yanzu kuma ya ce ƙur'ani halitta ne wata ƙida kuma mu'tazila mun gano da kyau ku ai jahamiya sun shahara da cewa ƙur'ani halitta ne amma ba su kai shaharar mu'tazila ba so da su mu'tazila sun yi gwamnati wannan gwamnatin ita ta wahalar da su ahmad dan hambali domin su jahamiya su ne suka yaye mu'tazila ai ta gado ku san wannan A ƙira ce mummuna duk za mu zo mu tattauna su ɗalibin ilimi da ke koyan addini in bai san wannan ba to Allah ya kyauta to sanda ya bayyana cewa ƙur'ani halitta ne hajarahu abu yusuf abu yusuf sai ya ƙaurace mashi lalatu kuma ya ce shi ɓatacce ne mun ga wazallalatu sifatiya fi zalika ‘yan aƙidan sifatiya su kuma sai suka ce bishirul muraisi batacce ne mun gano wannan da kyau ko da ya yadda qur'ani mai halitta ne walamma faƙa sifatiyya fil ƙauli bi anna allah ta'ala khaliqu aksabil ibad yayin da yake neman goyon baya sai je mara ma in sifatiyya baya cewa Allah maɗaukin sarki shi ya halici ayyukan bayi kun gano wannan da kyau ko to san da ya wannan dan ya samu goyon bayan waɗancan da suka ware mai wa fi anna listita'a ma'al fi'ili kuma aiki bai yiwa sai in kana da daman yin shi akfarat hul mu'tazila so ko mu'tazila suka ce ya zama arni <laughs> din neman tara jama'a yake yi a gano wannan za a ga mutanen da suke da karo da juna wayo sau da cin mota manufa sai a mai sai alliance maja kenan mun gano wannan da kyau ku maja diniya wa siyasiya Allah shi kiyaye an fahimta mu duk wanda zai zama tare da mu ko tsiyan da ya zo da ita sai ya batta duka kawai zai ba annabi ya ba annabi kawai duk wani biye-biye ya bari Allah ya taimake mu kaga <clears throat> da ya ɗauko mutazilanci abu yusuf ya kore shi sifatiya suka kafarta shi yana komawa ya ɗauko a ƙirin sifatiya mutazilan da suke mai tafi jiya su kuma suka ce mai ya zama kabiri shi sa irda'un nasi ghayatul da rak. neman gamsar da mutane ko wala ba za ka iya ba wanda yi su ma bai gama gamsar da su ba Allah shi kyauta to shine sai mala yace akafaradul mutazila fi zalika fasara mahajuru sifatiyya wal mu'tazila ma'an ƙarshe sai ya zama sifatiyya da mu'tazila gaba ɗayansu waɗannan sun me sun ƙaurace mashi yi asaran duka mun gano wannan da kyau shi sa duk mutumin da yake son zai yi addini wai don ya gamsar da al'umma su ce ya iya ko zama suna tare da shi ko za a kai lokacin da sai me su ya rabu su duka saboda kowa yana da me yana da kiɗan da yake son ya kaɗa mai kuma ya taka mai rawa irin yadda yake son taka kuma a san da yake son taka mai kuma a san da yake taka rawa iri kaza iri kaza iri kaza akwai wani wanda kuma yake so shi kuma wannan rawan ta mai ta saba mashi kaga an shiga mai an shiga matsala kawai ka tsaya za ka bi Allah da manzan shi a bisa fahimtan da malaman farko suka gina fahimtar da suka yi ma alkur'ani da sunna idan baka ɗauki wannan ba to ka riga ka shiga ruɗani allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shi ne sai mala yace ce wa kana ya ƙolo fil iman shi wannan Bishiyar Murasa yana faɗi dangane da imani cewa innahu huwa tasdiqu bil qalbi shine imani ka gazgata kawai a zuci ne wal lisan kuma ka faɗa kaga su ne ‘yan ninya da ya ne kenan kawai in dai ka faɗa ina da imani kuma a ka, kana da ya ni haka kawai shi kenan kama ƙala ibn rawandi kama yadda ibn rawandi ya faɗi wani ɓatacce ne wanda ibn taimiyya ya mana maganansa jiya a cikin risalatu tadmuriya ya ce rawandiya kun tuna wasu ɓatattu ne wanda sai mun zo mun yi karo da su ɗaya bayan ɗaya shi sa duk wani wanda yake da wani bata da aqida mummuna tare da shi ba za mu taba shiri da shi ba kuma zai nemo wani abu ne ko ya yake sai ya kala mana sai ce wannan shine laifinmu in zamanin siyasa ne ya ce buhari ya ba mu kuɗi mun gano wannan da kyau ko <laughs> wata aƙidar shi ne muka ba shi haushi sai na ce wasu waɗannan masu 'yan buhari buharin nan waiwa suke karyatawa? suna ƙaryata malam albani ne da ya ce buhari bai da kuɗi koko me suke yi idan kuma su ga wannan ba za ci ba sai a ce johnson ya ba mu kuɗi an gano wannan da kyau ko ko a ce kaza diddiga da su amma matsalan mu da su shine matsalan ƙida ne an rasa yanda za a yi da mu an gane to shine dole a nemo wani abu da za a makala mana shi jahilan gari su ce eh lalle madalla ya kamata a karɓo wannan kuma wannan gishirin tafiya ne wannan ba matsala shi ma manzan Allah an ce yi kaza yi kaza duk yanayin karfin imanin ka yanayin karfin sharrin da za a yi ma da makircin da za a yi ma kai dai karkai ma wani in ko ya zama to kana yi suna yi ko kun yi 50-50 wala duk kun taba ƙasa Allah madaukin sarki ya kiyaye shine sai mala yake cewa fi annal kufra wal jihadu wal inkar suna cewa kafirci ba wani abu ne illa kai inkari kai musu in dai ba kai inkari ba ba kai musu ba kai musulmi ne mana aya ta ce kar ai zina sai kai mun gano wannan da kyau ko ka halatta ba komi cin da me ba kai musu ba ba kai inkari ba shi za ga suna aikata sabo ka ja aya karar Allah ce kar a yi su yi murji'a ne mabiya bishirul muraisi a ciki ma amma in tsakanin da Allah za ka samu ahalus sunna tara cikin ɗari ba san wannan maganan ba ma <clears throat> an gano wannan da kyau waza ama annas sujuda lissanami laysa bi kufrin yana cewa in ma ka je kai ma gunki sujjada wannan ba kafirci bane shi da za ga suna mai suna haɗuwa a cikin addininsu na interfaith murji'anci ne a ciki ya ga rubusan wannan za ga 'yan shi'a suna haɗuwa da kiristoci suna aiki tare za ga kiristoci suna haɗuwa da kiristoci suna mai suna aiki tare da wasu jabin ahalus sunna me yasa suke wannan aƙidansu ce ta murji'anci muresiya ita ta kai su zuwa ga wannan abin. domin sujada ga sanam suna ganin wannan ba wani abu ba ne. ba wanda zai zama kafiri saiwa sai wanda ya mai inkari in ba inkari yi ba wani abu walakin na hu dalalatun alal kufur sai dai wai sujjada ga gunki dalili ne na kafirci amma ba kafirci ne. mun gano wannan da kyau ku. Kamar jin sanyi dalili ne na zaka yi zazzabi amma ba zazzabi ne. kun gano wannan da ko wanda yake jin sanyi amma ba zazzabi zai yi ba akwai wanda yake jin sanyi amma mai zazzabi yake yi kun gano wannan dalili ne na shi. amma ba kafirci ba ne yanzu duk waɗannan da ke sujada ga gunki suke shirka a wajen waɗannan murji'awa ba matsala <clears throat> shi sa kake jin 'yan bid'a cikin sufaye suna cewa dan menene ake kafirta mutane me suka yi wannan aƙidan ne domin suna cewa a ah, mun ce la ilaha illallah ƙarya ne domin a su aljuhud wal inkar shine me shine kafirci amma muddin ka yadda ko da ka saba matsarin amma cin da ka yadda ijmalan la tafsilan to ba wanda ya sai kafirta ka <clears throat> jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki shiryar da dum koma sama annahu qala <clears throat> shi sirri bushir muraisi yana cewa iza dakhala ashabul kaba'irin nara wai idan masu manyan laifuffuka suka shiga wuta fa innahum sayakhrujuna anha ba'da an yu'adhabu bi bihim ko wai za su fita daga wannan wutan bayan da aka yi masa azaba gwargwadon laifuffukan da cin da imanin suna nan to imanin dole sai ya kai su aljanna to amma waɗannan laifuffukan da suka yi dole ne za a kai su gidan wuta sai a hora su a wutan nan gwargwadon wancan laifi wanda ya tabbata sun yi amma tabbata a wuta fa ba za su taba tabbata ba wa amma takhalidu fiha fa mahalun yana cewa wai tabbata a wuta wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba Wale walaysa bi adalin in ko Allah madaukin sarki ya ce wai wani zai tabbata a wuta to wai Allah madaukin sarki bai yi adalci ba sam sam abin da ya ba daidai bane wa qila inna awwala man qala bil irja'i mala yace farkon wanda yake tuhuma da wannan aqida na irja shine al-hasan bin muhammad bin ali bin abi talib wai al-hasan ɗan muhammad ɗan ali ɗan abu talib wai shi ne mutum na farko wanda aka fara tuhuma da me da irja'i wa kana yaktubu fihi kutub wa kana yaktubu fihi kutub ila al-amsar aka ce wai yana rubuta littattafai wasiƙo yana aikawa garuruwa illa annahu ma akhara al-amala anil iman kama qalat al-murji'a sai dai shi ana cewa bai ware aiki daga imani ba ya ce dole in kai imani wajibi sai ka hada da me da aiki in ba haka ba aiki bai imani bai wadata ba dole sai da me sai da aiki to shine sai mala yake cewa ah, anal iman kama qalatil murji'atul yunusiyya kama yadda murji'awa yunisiya wal abidiyya da murji'awa abidiyya suke faɗi walakin na eh, al'ubaidiyya walakin na kama bi anna sahibul kabira sai da shi ana ganin wanda yake aikata zunubi a wajen shi la yakfuru bai kafurta idh wa tarkul ma'asi laysa min aslil iman domin yana ganin bin Allah ko mutum ya daina aikata ayyukan sabo wai wannan ba ma imani ba ne haisu ya zulal imani bai zawaliha ta yadda wai idan waɗannan abubuwan babu su aikin ɗa'a imani ya ƙare sallanka azuminka zakanka, wannan ba shi ne imani ba su ne an attakawa hahuna shi ne haka sun ce duk zunubin da gaga dama ka yi wannan ba wani abu ne imani kaɗai ya fi ƙarfin laifin sau da in aka ɗauko imani aka ɗauko zunubin zina yanzu da imani da zunubin zina ɗaya ne aka ɗauko sata aka haɗa da imani yanzu imani daidai yake da wannan kun gane wannan da kyau ko haka za su ta gwama maka abin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sun kasa gane cewa waɗannan abubuwan in suka taru suna murkushe me suna murkushe imani ne amma saboda jahilci irin nasu da san rai da kuma neman me a san su kawai shi ne sai suka ɗauko wannan wannan aƙida na wannan murji'ancin wannan da muka karanta yanzu ita ce a cikin addinin shi'a da suke halatta mutanensu muta'a shi ne addinin da ke cikin addinin shi'a da suke halattan ma mutanensu cewa sa iya sai da dukiyoyinsu gaba ɗaya su sai makami idan suka kashe makocinsu wanda yake ahlus sunna ne sai su koma sai su wawushe dukiyoyin shi sai su je sai su mai da mai wancan kaddarori nasu wanda suka rasa bayan da suka siyar suka sai kayan fada shi sa komi dan shi'a zai iya yi domin ya cimma wancan manufan saboda wancan aqidan irja zai iya zina da kowa zai iya cin dukiyan kowa saboda wannan ƙidan da yake da shi kuma ita wannan aqidan ta saba ma aqidan khawarij da suke halattar da dukiyoyin musulmi su kwashe shanunsu amfanin gonunsu kudinsu na kasuwa kudinsu na bankuna da sauran su gaba da shi shi kuma wannan ya saba ma wannan su suna cewa waɗannan harbiyun ne kafiran yaƙi ne sauraka dukiyoyinsu menene halal ne su kuma waɗancan 'yan halatta ma mutane mai ayyukan sabo ne su halatta maka kauce ma Allah bijire ma Allah bin sarranka domin mai sai su ce ai imanin da kai yana nan ba matsala kuma karka ɗauka wannan magangan da suke yi ayoyin ƙur'ani suke karantowa suke fassara su da fassarar sarre na ƙarya hadisan annabi suke ɗaukowa suke masa fassara na me na ƙarya kuma da haka a bi su mamaki ayoyi da hadisai ne 'yan shi'a suke masa fassarar ƙarya ake bin su ake kafirta sahabbai ake zagin su ayoyi ne khawarij suke mafassaran ƙarya ake bi ake cin mutuncin mutane da kashe su da kwashe dukiyoyinsu su waɗannan haka suke shi sa ya zama wajibi ga duk wanda da gaske ne yake son zai yi addini ko kaga waɗannan abubuwan Allah ya san su in ko bai san su ba to zai wahala ka zo mutuwa ka laliba la ilaha illallah ka jita kana laliba ta wannan aƙidan zai zo ya danne ta wallahi malam kai hankali shi yasa wajibi ne sai mun karantar da kai abin da za ka amfana da shi an gane wannan da kyau ku ya daga ce abin da wanda daga cin yan wawa yake faɗi ya ce kai matsalanka kullum ka zo ka zauna sai ka faɗa abin da ba a taɓa ji ba kun gane wannan da kyau ko saɓanin sauran da sai dai su maimaita abin da dama an sha ji an gane wannan kila ma kana da kasusuwa daban-daban na malamai a wayanka sun yi wannan maganganu ya fi arba'in amma kai za ka zo da abubuwa don da mu ba mu taɓa ji ba to kaga kenan dole za ka kwashewa kaga kenan su suna botan allah ne da kwashe mutane an bayyance wannan da kyau ku allah ka raba mu da irin wannan bata gaba na biyar su ne tumaniya a tumaniya su ne abu mu'az a taumani mabiyan wani abu mu'az a taumani wannan ta kadare za'ama annal imana huwa ma usima min al shi kuma wani yana cewa abin da ake ce mai imani shine duk abin da ya baka kariya baka koma ka kafirce ba wannan shi ake ce ma imani wa huwa ismul li khisal idza tarakaha tariku kafara ya ce domin shi imani ba wani abu ba ne suna ne na wasu halayya da ɗabi'u wanda idan ka bar waɗannan halayya da ɗabi'un ka zama kafiri kaga shi wani ya ɗan ƙara matsawa gaba a cikin addinin su na irja da asalin murji'a sun ce ba a kafirta yi za mu tattauna wannan insha Allah a karatu na gaba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum